الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحلمه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin zaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shima shekara dubu biyu da ashirin da biyar wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu nan bayan gidan mandinawa a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da karatu cikin littafin a majalisun nisa'i a kamin jima'i tabi'iyyatilin nisa'i na shehun malami abu bilal sanusi ibrahim Dabu. wannan shine majalisi na wato biyar ko shida wannan shine zama na shida a wannan suke da littafi a hannunsu muna shafi na goma sha takwas ne akwai tambayoyi da hmm. suke cewa ne assalamu alaikum rahmatullah daga eh, furta malam to Allah menene hukuncin matar da mijinta ya sanya mishi ya sanya haihu mijinta ya sanya ma yaran suna ta ta ce wallahi bai isa ba don haka sai ta canza mai wani sunan kuma sunan da kuma sunan da ta da ya sanya ma yaron ba suna bane mai muni amma ta canza mai shi ba ta yi tambayar ta makaranta karanta mai tambaya tana tambaya miji ne ya sa wa ɗansa suna sai matar ta miƙi ce mijin bai isa ba so amma sunan da ya sa sunan amma shi ne maganar da nake faɗa muku a nan wajen duk duniya sun ga a tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na aure za ku ga cewa kaso 80 cikin ɗari idan an yi aure madan sun girma mata kaso 15 ne ake samu ku ga an yi aure da namiji da mace shekarunsa ɗaya, kaso biyar ne ake samu a yi aure mace ta girma namiji ita kuma fa rayuwa tana nuna ba wai mijinki ba fa a hanya kai kuka kilashin da mutum zai wuce ki wuce inda ya tuki shekaru farko ya cancanci ki mutunta shi kana ganewa ba wai mijinki ba wanda duk Allah ya haɗa ku za ku yi wata mu'amala kuka kilashin kuka ci karo da shi wacce za ku gama ya wuce ki wuce inda ya ki shekaru ya cancanci ki mutunta shi ki girma ba shi to babban matsalar da ake samu kullum ina faɗa muku ita mace shawara take bayarwa ba umarni take bayarwa ba wani ta za a yi a zauna lafiya ko da sunan ba daidai ba ne namiji ya sa wa ɗansa suna mace ta miƙe ta ce da isa ba abin da ya kamata a yi a ba shi shawara a nuna mai cewa wannan sunan farko da kasa kasan ma'anarsa kuwa a tambayi malami a yi kaza har a kauce ma wannan matsalar wani lokaci abu haƙƙinka ne in za ka karɓa bai buƙatar sai ka ɓata lokaci bai ɓata ka ɓata lokaci ba ka ba hanyoyin da ya dace kai ka karɓa haƙƙinka a zauna lafiya kuna ganiya ba wanda zai yi musu cewa amma ba suna ba ne an gane domin ma'anan amma shi ne a kan me ka zai ne sama yaro suna a kan me shi ne ma'anan amma an harfi jarin ne da mata tambaya Eh? ko ga baki ɗaya ya jimla ce ayar duka ya samu suna amma ya ta sa nuna ba suna bane da ya kamata a ce an ɗauki wannan an sama an yaro amma ita ba wannan hanyar ya kamata ta bu ba an gane domin inda a ce wajen wata ma'aikata ne mai ogan su gaba ya ɗauki wani mataki wallahi ba za ta yi ta ce ma ogan bai isa ba wanda ta san za a iya kore ta koranta aikin ta san za ta iya rasa albashi ta san za a iya mata kaza ta san za a iya mata ne za a iya mata kaza dole ta bi hanyoyin da ya dace tun a wajen aiki ne amma a wajen gidan aure ba dole ba ne wannan ba daidai ba ne kuskure ne ka shi wannan mijin a tunatar da shi wannan auren wannan sunan da ije isa wannan ba suna ba ne kuma ku fahimci suna mai kyau yana fara tasiri akan mutum wannan shine dalilin da yasa ko ga Allah ya faɗa mana cewa bi isa lismul fusuqu ba da iman wannan shine dalilin da yasa Allah da ya tashi zaɓo wa kansa suna sai i zaɓo wa kansa sunaye mafiya kyau ba ma masu kyau ba sun za ku sa suna in dai ba suna bane da ya tabbata a zamanin annabi ana amfani da wannan sunan dan sai daga cikin gane alamar cewa wannan sunan yana da kyau duk sunan da annabi yana bare ake amfani da shi annabi yana ji bai taɓa inkari dan me aka sa ba to alama ne cewa wannan sunan bai da matsala dan an sa yaro shi yasa wasu sun zo da sunaye gaban annabi annabi ya tambaya kai me sunanka sai ya ce sunanka kaza annabi ya ce ka canza zaka ba laifi bane in ya sa sunan ta ba da shawara ya canza ya ki canza ba za a bar yaro da mugun suna bai taso amma ba sai ta tsaya suna ta ja in ja ta ce bai isa ba wallahi ƙarya kake daga nan ta zo ta haifar wa da kanta matsala hmm. Allah ya samu dace mu je gaba assalamu alaikum da Allah malam ai mana ishara inda zamu zamu bincike wannan bambancin wasul haida wal janaba to hadisi ne cikin sunan abi dawuda zan faɗa miki lambar hadisin zuwa gobe wanda ya bambanta tsakanin wankan janaba ta fuskar cewa ba sai an wanke kai ba wankan da yake da alaƙa da jinin al'ada shi wannan sai an wanke kai ko mun shi saboda wannan so yake faruwa a wata wancan kuma kowane lokaci yana iya faruwa Allah ya sa mu dace mu ji Salamu alaikum Allah gafarta malam tambaya ta akan cika idda ta sakin aure malam wadda Manan, wadda ba ta ganin jini in tana shayarwa har sai ta yaye yaron in sun rabu da mijin nata ya ba ta yi ta cika iddata a mace ce ba ta ganin jini saboda tana shayarwa shi yasa yan muka ce muku matakan da shari'ar musulunci ta sa da ana bin su hatta wajen sakin kafin a yi da wuya su ga haka kawai saki yana faruwa wadaka mutane a tsakanin masu yin auren da waɗanda ake aura sai ka samu akwai ƙarancin fahimtar abubuwa wajen tambayar malamai ko da kafin a yi auren ne ko da kafin abin da yake da alaƙa da mutum ka idan mace tana shayarwa sai jini ya ɗauke saboda shayarwar ai mun faɗa a nan wajen mun ce duk wacce jini ya ɗauke mata ta san sababin ɗaukewar jini za ta jira ne sababin ya kau jinin ya dawo sai ta yi haka ake tunda yana ta san sababin ɗaukewar jini shine shayarwa ko to ta jira sai ta gama shayarwa jini in ya dawo sannan sai ta yi idda amma muka ce wacce jini ya ɗauke ba ta san dalilin da faru ba jini ya ɗauke to ita za ta yi da shekara ɗaya Allah ya mu dace mu je assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam dan Allah ina so ka fadakar zuwa ga iyayen mu mata waɗanda idan 'ya'yansu mata sun fito gidan aurensu ba su ba su kulawa wai kawai dan sun zama rawa ko abinci sai a hankali ke ba wallahi wannan matsalar na rantse muku da Allah in na faɗa muku abin da ke faruwa a kan irin wannan layin Allah za ku yi kuka kuma laifin ku ne ku kuke jefa a ku cikin bala'i ku kuke jefa su cikin masifa ke yarinyar da na sani tana zaune a gidan mijin babu daɗi kuma iyayen sun tabbatar da cewa ba laifinta ba da ta dawo gidansu ta zauna sai da aka yi shekara ɗaya mijin saboda wulaƙanci ya ruwa bayan da aka samu matsala da ta zo ta kai kotu duniya amma dawo mai da sadakin shi ya rabu da ita yana ganin takarda an kai daga kotu ya karɓi bayan takardar ya rubuta ya ce ya sallame ta eh? to sai na fahimci cewa yarinyar ta fara fuskantar wasu matsaloli ni na tashi da kaina na taka na je gidan na samu maman na ce mata kake haɗa ma yarinyar nan zafi biyu auren nan ya mutu kun san cewa ba laifin yarinyar nan ba ne ya ce to kar ya zamanto ta gidan miji ba daɗi nan kuma kina rayuwa da ita tana uwa kuma ba daɗi amma ta karɓi shawara ta ba kuma akwai abin da na fito na faɗa mata a ƙarara wanda in ba dan ababin amana da karasu bai kamata in faɗa ba na fito na faɗa mata karara amma sai ta kasa maintaining din wannan wannan yasa daga baya duk yadda gidan mijin yake da matsala yarinya ci kwan mata gara ta koma gidan mijin da ta ci gaba da rayuwa da mamar saboda matsalar da iyaye wani lokaci suke da shi. Kada ka mu muka san abin da ke tafiya yanzu zaurawa sun fi fuskantar matsalar lalacewa sama da 'yan mata kuna ganewa saboda so da yawa mace kai wata ba ma wai a sake ta ba fa mijin mutuwa zai yi tunda sun san mutuwa kai ba a hannun keta ba zaɓin mace ne tana zaune tare da mijinta talami lafiya kawai Allah ya kashe shi wai ba zaɓinta ba ne a yi to wata ma mijin mutuwa zai yi, ta dawo gida sai ka ga bayan ba ta ita suke yi ba dole ta san yadda za ta yi ta fita daga garin bari ta je ce wani abu don ta kara mutunci daga nan kuma sai mutuncin amma mu muna da matsala kuma kuna da matsala matsalar ta shi shine duk wanda ya haɗu da mace kuma ya fahimci tana cikin wani hali in zai taimake ta ka don ku kuke ba don Allah zai taimake ku ba haka ne ko ba haka ba haka ne ni na sani ai kowa kun ce ƙarya ne sai dai bakin ya faɗa ya ƙaryata amma wallahi zuciyar ku ta san haka ne eh da haka in an haɗu da mutanen kirki wanda tsakaninsu da Allah suke so su dinga taimakon matan tunda manzo Allah ya ce asai alal almilati mutumin da zai tashi yana ƙoƙarin ɗaukar ɗawainiyar matar da mijin ke ya rasu ya bari ka sa'i hukal mujahidi fi lahi. haka manzo Allah yake daidai yake da wanda zai yi jihadi saboda addinin Allah ya ɗaga duk waɗannan matsalolin guda biyu ina samun su akwai mazan da mutanen kirki ne lokacin da duk suka gama ce tana cikin wani hali musamman wacce take bazawara ko wacce mijinta ya mutu sai ga suna iya kokarin su gurin taimakon irin wannan su kuma mata abin da suke fara samun ransu ba dan Allah ya ce musu ba kai dalilin da kake musu da yake nan kuma a samu mazan da ba na kirki ba za su yi wa mace abu amma kafin su sai su ce sai sun saka condition sai ta yadda da kada sai ta amince da kada sai ta amince da kada to mafi yawanci yanzu wayanda suke wannan bangaren abu biyu suke amfani da shi abu na farko sukan yi amfani da wato yau da gobe na yamaci mace me nake nufi da yau da gobe na yamaci hali irin wannan na ƙo'o da iyaye suke da yasu su ne shi banza da ita abinda bai kamata ta tashi su da kanta suke sai ta tashi ta yi sai a samu ne sai a samu matsala to idan abu biyu ya haɗa wa ya mace na farko dama ta taɓa yin aure ta saba kwanciya da namiji ta san daɗin saduwa sai kuma buƙatu na rayuwa suka zo suka tattaru tare da ita to galibi gaskiya sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya tsare don ban ma san da wannan tambayar ba amma gab da ramadanin nan a kowace kai min dogon rubutu ba na tsaya an karanta rubutu saboda ni abubuwa sun mun yawa amma wannan rubutun haka na haƙura na karanta shi duk tsawon shi bazawara ce kuma daga ciki a wannan shi ne abin da ta roƙa a gurina ta ce min don girman Allah tana roƙona in na samu dama in karanta ma iyayensu irin wannan halin da suke ciki a matsayinsu na 'ya'ya mata kuma ita na san daga cikin dalilin da ya sa suka rabu da mijin mijin bai da kinki na daga cikin rashin kirkin shi bayan rashin mutunta iyayen idan abu ya kama ya haɗa yana iya kama ce buge ka yadda ka san ana dukan jarki kama kuma ta baro sun iyayen sun san ga matsala sannan kuma gidan ta zo ta samu da kuma matsalar da ake ciki saboda ka irin wannan abin da ke faruwa ku da kanku kuna tura 'ya'yanku zuwa ga da matsaloli ba ku sani ba kuma wasu ku suna sana wallahi wadaka ka ku ji tsoron Allah a bari yawa tun mace ta riga ta je ta dawo ta samu matsala ba laifi ba ne don an ce ce wani abu wanda yake da alaka da neman kuɗi amma kuɗi za ka nema a sace ce abin da yake da alaka da zai kala mutuncinta ba ya ruguza mutuncinta ba na rantse muku da Allah sai da na samu sake sai irin wannan akwai waɗanda sai da suka kai matakin da wani gudu za su je indomi za a jafa a siya a ba su su ci amma wallahi sai an sa musu sharaɗin sai sun yadda an yi amfani da su kafin a dafa musu indomi Allah ya samu dace wanda ka ku tsoron Allah sai ka ga wani lokaci abin da yake Sai a matsayin ka na namiji ba matsala bane a gurinka man shafawa haka ko sabulun wanki ko wani abu ko kaza ko kaza idan mace ta dawo gida ko ana ba ta abinci ba mata irin wa'annan abu su ga abin ya zo ya zama mata ya zama mata matsala so ya haƙuri iyaye musamman iyayen da suke rayuwa da 'ya'yansu mata a gida sun mace aure ya riga ya samu matsala ta dawo ya haƙuri a dauke shi a matsayin kabbara da kuma jarrabawa da abin da za a yi na tsara mutuncin ke yadda ake yi kafin ka bar gida wani lokaci akwai yadda ake kirkin ɗin mace ko da ganowa aka yi tunda akwai wanda ba su da kirki ita da kanta da gangan ta zo ta ɓallo auren tana zaune cikin rufin asiri ta je ta auren ni Allah wani lokaci sai in ta tunan sai in ta wannan cewa wai wasu daga cikin ku tunanin tumaki suke ne koya ne irin na tumaki eh? wani lokaci kana rayuwa tare da mutane wasu ma hassada suke muku amma ba ku sani ba tunda yanzu lalacewa ta shiga shigar da wallahi kuna iya rayuwa da mutum uku uban ku amma yana ma hassada ana yi ko ba to kuma galibi ba ma wai ba ɗan uwa ba kawai sai su zo su jinna ku cikin bala'i su kun shiga bala'i sannan sai ku gane cewa ai wancan ta sai ku sabaro lanan nan nake faɗa mu wasu muna tare da mota na ce akwai wata maraimiya ce wani ya kalli Allah ya duba maraicin ta ya aure ta yana aurenta a shekarar da ya aure ta ya biya mata aikin hajji suka tafi ne ni ya ba amanar ta yi shiga ta nan in tana da matsala a makka ko madina ni take nema su yana da wasu mata guda biyu ita ce ta uku tun daga ran da aka ɗaura auren daga ranar ya gane cewa ya kuskure saboda daga gidansu an sa cewa za a kawo ta a matsayin amarya ba a buƙatar ƙawayenta su kwana ita kuma ta fi ta rantse da Allah ba wanda ya isa su ƙawayen sun kwana da aka fi ƙawayen ba za su kwana ba an zo ɗaukan amarya ya za a yi ya za a yi ashe ta gudu haka yan ɗauko amarya suka san yadda za aka samu wata aka samu ta hijabi aka danno ta a mota aka rugo da gudu a matsayin an ɗauko amarya ana ta neman ta ba a ganta ba sai can wajen sha biyu da wajen rabi na dare ana aka gano ga inda take wai dalilin ta shine ba za ta zo ba saboda wai an ci kawayenta ba za su zo su kwana ba aka yadda kawayen su zo su kwana ya ce min tun daga ran da aka yi wannan ya ce mun daga ranar ya gane cewa ya kuskure hatta wanda yake babba a gidansu wanda shi ke sa ba a yi ko ya sa a bari an yi magana a ranar ta ce ita ga abin da take so aka zo ta zo hawaye da yan ganin an auro ta ba daɗewa ta tafi aikin hajji hawaye da ɗan uwanta wasu na jini ba ta san cewa hassada suke mata ba suka zo suke ta zubinta eh? suka zo suka yi ta zubita da suka zo suka yi ta zubata ni dinnan saboda musanan matsalolin da ke faruwa da daddare in wani abu ya taso mijin zai kira ni min magana sai awa biyu ta waya ina ba ta shawaran ki kada kake kada ki bar kada eh ta ki yadda kai wata maka kai ta ɗauko rashin mutunci ne rashin mutunci iri iri yau ta ɗauko wannan rashin mutuncin gobe ta ɗauko wannan rashin mutuncin wani lokaci shiga za ka zo ta yi ta fita da shigar na rantsi da Allah in kuka ganta ba za ku ɗauka matar aure ba haka ta zo ana zaune wai sai ta saboda ta samu kuɗin banda sai ta gayyato kawai wai ta haɗa babdi ko ba lokacin babbi ba ne yake nan abu ya kai har zuwa ga saki saboda ka ana sakin ta nan da mijin ya sake ta wannan kawayen da yan uwanta suka zo suka zuga ta cewa ai ma kamata ma da ita da kayan a su kwana a gidan ba mijin ya fata kafin ya je dawo suka turo dogon mota ta kwashe kaya shi da to sai da aka kwashe kaya aka samu tabbacin ƙaurin ya mutu to sai daga baya Allah sai ta gane cewa ashe har wasu daga cikin yan uwanta da suka fito uba ɗaya ashe lokacin da take zaune a gidan suke zuga ta ashe hasara suke mata na rantse da Allah daga baya har abincin siyarwa sai da ta koma wadaka to ganin irin wannan ya faru ga wata kuma zai sa gobe ko kuma ragowa wanda wannan bala'in da zo kansu mafi hankali bai hana gobe kuma wata ta zo wata su su zuga ta kuma Allah ya kiyaye ta gama to mu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إطالة مدة الحيض بسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب كأن تستعمل المرأة مانع الحمل لو لبن فتكون مدة حيضها مثاله أن تكون مدة حيضها خمسة أيام مثلا وبعد استئماله تطول إلى ثمانية أيام فتعتد بالزيادة وتكون حيضا على قوله وهنا لابد للمرأة أن تراجع الطبيب حتى تتأكد أن اللولب في مكانه الصحيح وأن الدم ناشئ من من قعر الرحم لا لا بسبب جرح أو إرث أو نزيف ب ومن الأسباب أيضا الاضطرابات النفسية التي تأثر المرأة التي تأثر المرأة مثل وقت الامتحانات أو الخلافات الزوجية فهذه قد تسبب رسالة مدة الحيض أو تأخر تأخره أو تقدمه ما لن يكي سوى أجيرا قدوبة wannan abin yana da muhimmanci zai kawo abu na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar har zuwa na shida idan an ce ƙawari'u ne ababen da suke ainihin wato afkowa to malam zai kawo abubuwa har zuwa guda shida waɗanda suke afkowa mace wanda suke da alaƙa da jini da mun fara tattaunawa akan ainihin wato na ɗaya shi ne. الطوارئ على الحيض وتقابلنا يكي بجروة دمتي أكن جنين جنين العادة أجيئة منفقة شوى التغير في مدة الحيض فينزل بيو إطالة مدة الحيض بسبب من الأسباب قد جنين العادة كي تو معناه قالوا saboda wani sababi daga cikin sabubba da ya faru daga yamace shi ne malam sai ya ce wa min hadhihi al-asbab daga cikin waɗannan sabubba din ka an tasta'mil al-mar'atu mani al-hamd kaman mace ke amfani da abin da yake daukar ciki an gane abin da ke hana daukar ciki din shine suke ce masa laulabul da larabci a turanci shine in shi kiraye watakila yana ganin haka turancin yake don ni ba bature ba ne wacin ne yanzu turancin ma yanzu an samu wasu duk wanda ya turanci sai su ce bai iya ba har lauya ma sai ya turanci shi ma a ci turancin ba daidai ta ba yauwa to in dai an gane da hausa abin da ke hana ɗaukar ciki sawa'un allura ne ko abin da ake sawa a jiki ne ko ma dai wacce tsiya ce fa tatulu muddata haidiha to wannan sai ya janyo sai iddar mace sai ya ainihin wato ya tsawo ne malam sai ce misalihu misalin wannan an takuna muddata haidiha khamsata ayyamin masalan a ce mace tana jinin al'ada kwana biyar wa ba a imalihi bayan ta ɗauki abin da ke hana ɗaukar ciki ko allura ko wani abu wanda ake sawa a jiki ta sa ta tsoro ila samaniya ta ayyami sai jinin al'adan ya faru zuwa tsawon kwana takwas wata ataddu bi ziyadati wata kuno haidan ala qawli akwai malaman da suka ce to za ta yi lissafa a matsayin wannan tsarin jinin al'ada ne za ka sai zamanto a haida ne akan wani kaulin kuna ganewa sai ya ce wa huna lilmar lil an turaji a tabiba a nan wajen babu makawa mace dole ta koma wajen likita hatta ta ta'akkada har sai ta tabbatar da cewa annan launa ba fi makanihi sahihi cewa wannan in abu ne da aka sa mata a jiki yana wajen da ta ingantacce wa annan dama nashi ummin ƙarin rahimi cewa wannan jinin da yanzu ya karu daga gare ta yana da alaƙa da mahaifa la bi sababi jurhin ba rauni ba ne au ko kuma jijiya au nazifin ko wani kwararar jini wana ganewa idan irin wannan ya faru to mace sai ta yi kokarin komawa zuwa ga likita in abin da aka sa masa yana nan daga inda yake ba matsala ya samu ba to sai likita zai iya gane cewa wannan jinin yana da alaka da mahaifa jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba ne ومن الأسباب أيضا ينا هذا تتم ونلوك في أبنى كاو لتتي والجن عن الترابات النفسية التي تأثر المرأة مثل وقت الامتحانات إلى أن عن الترابات النفسية شيني أبنى ذي سكر المدفع ونيني إذا المدفع تشد ونيني أنداني to shine sai malam ya kawo mismi waqtil imtihanati Kamar a ce mace jinin al'ada ya zo mata sana daidai lokacin an kafa tam tubul a makaranta sai za a fara jarraba eh jarrabawa akwai daɗi ko akwai tashin hankali musamman waɗanda suke haɗin su manyan makarantu su za su gane wannan to da maki kaɗan yanzu nan sai kayar da mace sai ja mata rikicin a makaranta haka ne yasa wasu da an ce an kafa san tebul ko bacci ma sun daina saboda gudun kari uwa ko don aka samu irin wannan fuskantar irin wannan matsalan yana iya janyo jinin al'adar mace ya samu matsala ba normal yadda ta saba yi ba kuna ganewa a wani khilafatin zaujiya wani lokaci ko saɓani tsakanin mace da namiji saɓani in ya shiga tsakanin mace da namiji in ya zamanto hankalin mace ba a kwance yake ba yana daga cikin abin da yake iya sabbaba wannan kuna ganewa to wannan ku yi ƙiyasi da daban da kuka san cewa yana iya ja ya saka ya mace cikin damuwar da hankalinta zai zamanto ba a kwance yake ba to in irin wannan abin ya faru fa hadhihi tusabbibu italata muddatil hayd wannan yana daga cikin abin da ke sawa tsawon al'adar mace yana iya karuwa idan tana fuskantar wani tashin hankali an sa tebur na jarabawa a makaranta ko kuma akwai rashin zaman lafiya a daidai lokacin da jinin al'ada ya zo masa tsakanin ita da mijin hankali ya tashi ko wani abu makamancin wannan ko wannan yana iya sabbaba jinin al'ada ya karu in tana kwana biyar yana iya karuwa kai kwana takwas ko wani abu makamancin wannan an gane an korahu ko a samu jinciri lokaci ya yi saboda ba ta cikin hankalinta jinin ya ƙi zuwa ko ko kuma gabatuwan wannan abu wannan shine abin da malam yake magana a kan irin waɗannan ababan, irin wannan idan ya faru sai ku kama waccan ƙa'ida idan jini faru da yadda mace ta saba na al'ada an gane a shahariya wata kenan to sai ta duba cewa a launin jinin launin jini ne nawa na al'ada wajen ra'ihatuhu warinsa da ɗabi'arsa wani ya karu sai ka bashi hukuncin jinin ne in ya karu ba zai ɗauki irin wancan yanayin ba sai ta ɗauke shi a matsayin wannan jini ne na wata matsala ba shi da alaƙa da jinin al'ada ko kuna ganewa to shi kenan yanzu mun ji abu na ɗaya shi ne abin da yake da alaƙa da wannan sai yanzu za mu tafi al-majlis at-tasi'u madina na gaba الأحكام التي تتعلق باللولب مانع الحمل إن اللولب من أسباب عدم انتظام الحيض أو زيادة كميته في بعض الأحيان لذلك فإن الكثيرات من النساء تصبح عادتهن متغيرة بعد استخدام هذا المانع بعضهن يصبحن متحيرات في أمرهن لاستمرار الدم لفترة طويلة دون انقطاع وفيما يلي بعض الأحكام بعد تركيب اللولب بساعات قد ترى بعض النساء مشاحات من الدم وهذه دماء دماء استحضاء دماء استحاضة وليس دم الحيدي إلا إذا كان تركيب, تركيب اللولب في آخر أيام الحيض أي قبل انتهائه بيوم أو يومين فيكون الدم امتدادا لحيضتها السابقة شيني سمالي يكي بعد الأهكام ساشا وسه كنتو كنشي التي تتعلق باللولب شيني مالئ الحمل أظن يكي عنا تركته مالئ يكي إلا اللولب wannan abin da yake hana ɗaukar ciki min asbabi adamin kizamil haidi yana daga cikin sababin da ke sa jinin al'adar mace ba zai dinga tafiya a tare ba kuna ganewa ko ziyada da kikan miyatihi ko kuma wato ƙarin yadda adadin jinin yake fi ba'adul ahyan a sashin wasu lokuta a nan wajen ya zama wajibi a tsaya kamar yadda zai mai littafi zai yi magana a faɗakar da ku inda mun shiga wani bala'i duk wanda yake da tumaki a gidansa da awaki ko da shanu za ku ga har allura ake musu su dinga cin abinci suna haihuwa haka ne ko ba ka bari amma yanzu abin ba haka ba ne mata wani ya ce da ana cewa family fulanin haramun ne amma yanzu wasu suna ganin yin family fulanin ma jihadi ne jihadi ne sai an yi shi to gaskiyar magana za ku bace in an samu likitoci na Allah in mace ta bi suna ba ta shawara cewa ta ba a hankali kun ga akwai abin da ake shawa a jiki sannan akwai allura sannan suna faɗa cewa yin allura ya fi illa yin allura ya fi illa sama da shan magani ko ko saka wani abu a jiki yin wannan abin za ku ga wata ba ta da ƙiba amma yin ce wannan abu wannan abu sai ya mata ta zama tunci mai ana samun wannan ko ba samu yin wannan abin yakan sa ku ga wata tana da jiki amma wannan abin ya sa ta dawo ba ta dawa ba ta da jiki wani lokaci in wanda ake sawa a jiki ne ma idan lokaci ne Allah ba ana zuwa a neme shi a jikin a rasa ba ai tana da balalibi kafin a gano inda yake eh an fahimta yi Ku gaskiyar magana musamman waɗanda suke yin auren su daina bari tun farko kafin namiji ya auri mace an gane cewa shi ba mutum bane mai son haihuwa ko shi dai za ko waɗanda in fa su yi aure Allah da bai suke wata mace ce ba ta haihuwa haka ne ko ba haka bane abinda suke yi kenan ni yanzu na san wata mata mijinta na farko ya rasu wani ya zo yana son ta a wuri ta ya ce yana so tun da dai ta riga ta haifi 'ya'ya guda uku a juyar da mahaifarta mana kuma ta yadda wadda tana ganin ai tana da wasu 'ya'yan a zuwa su aure ana tare ta ya mutu saura biyu sai ya zo ya sake mutuwa saura ɗaya sai ya to ana samun matsala daga baya tsakanin ita da shi to ko da suka rabu saura ɗaya suka rabu bayan sun rabu daga baya ɗaɗayin da suka rabu bayan rigima ta shiga shi ma ɗan yanzu da su. to sai ta zo ta same ni ta ce ya za a yi miki wani ni ma masu yadda za a yi wallahi na ce mata wallahi sai zai in ce miki allazi ne idan a sabon bin musibatu wallahi na ce mata ni kai na yanzu karatun ya za wannan karatun ya fi ƙarfi na wallahi ban san yadda za a yi kuna ganewa ba ba hankali yauwa sai sa maganar da wani uwa maka da shi jiya kenan duk wanda zai auri yarka shi zai ɗauki matakin da zai ɗauka kacin ciki amma wallahi irin wa'annan abin da yake sawa sanda kike da dama haihuwa ki daga baya a zo ana neman haihuwa shi kuma Allah ya ki bayarwa sai kuma iyaye a nan wajen sun sani cewa haihuwa ga kyamar ce lokacin da take da shekaru kanana duk zafin ta ya fi sauki akan kan ci za ta jira sai shekaru ya fara za, sannan ta yi sannan ta haihu kuna ganewa sau da aka gaskiyar magana waɗannan abubuwan kudin likitocin na kirki na Allah in mace ta je suna fitowa su faɗa mata gaskiya su faɗa mata matsalolin abu kan fahimta ne a li'anna lidalika saboda wannan ne fa innal su minin nisa'i da yawa daga cikin mata tusbihu adatuhunna a waye gari al'adarsu mutaghayyiratan ta canza ba a dace ki dami hadal bani bayan ta yi amfani da abin da ke hana ɗaukar ciki lalla wannan yana faruwa da ko yi faruwa mu'uzami da zaran mace ta je ta yi family planning tana yi jinin al'adar zai rikici wa ba'duhunna wasu daga cikin yusbihna mutahayyiratin sukan waye gari ma sun rudi fi amrihinna a cikin al'amarin su listimrar dami kaban jini li fataratin li fataratin qawilatin dunin inqita'i saboda akan samu lokaci mai tsawo jinin ya ki daukewa ko kuma ya zama ba ta da tabbas kowane lokaci jini na iya zuwa kowane lokaci yana iya ɗaukewa wa hadhihi bima ustihabati to in an samu irin wannan tun kika je kika amfani da abin da ke hana ɗaukar ciki an gane sai jini ya zamanto yana zuwa na دم حيض جنين al'ada باجن Illa إلا إذا كان تركيب هذا اللولب sai idan abin da aka sa wanda ke hana ɗaukar ciki ya zama to fi akhir ayyamin haidi a ƙarshen kwanaki na al'ada ne ai ƙabalin tihaihi kina jinin al'ada kafin jinin ya ɗauke biyomin auyo ne da kwana ɗaya ko kwana biyu sai mace sai ta je sai aka sa mata wannan abu sai kuli damu sai jinin ya kasance imtidadan lihilatiha as-sabiq hmm. mace ce saura kwana biyu ta gama jinin al'ada sai ta je aka sa mata abin da ke hana daukar ciki to al'adar kwana biyar take a asali ya dauke da ta je aka sa mata wannan abin sai jinin ya kwaru sai kai kwana takwas yanzu wannan jinin ba za a ce jinin ciwo ba ne nawa jini ne nawa al'ada amma mace ta je ta sa wannan abin sai jini ya balle mata ba lokacin zuwan jini ba to ba jini ba ne na ainihin wato a ba jini ba ne na al'ada jini ne na ainihin wato ce wannan shi ne abin da malam ya faɗa matakin farko to shi ne sai ce ba da tarkibin launi في أول الحيض بعد الترتيب إذا تمادى بها الدم من كان تغنم فيكون الدم هذا اللي السابقة في أول الحيض نعم في أول الحيض بعد الترتيب إذا تمادى بها الدم فإنها تعمل بالتمييز فإن تميزت فإن, فإن ميزته بأنه دم حيض تنتظر إلى انقطاعه لاحتمال تغير عدد أيام حيضها بسبب ترتيب اللولد فإن طهرت يكون حيضها بعدد الأيام التي رأت فيها الدم وميزته بأنه دم حيض فإن تمادى بها ولم يت... ولم تميز ولم تميزه فحيضها عادتها الأصلية فقط وتقضي العادة آه، وتقضي الإبادة التي فاتتها في الأيام التي رأت وفي مثل هذه الحالة يطلب من المرأة طبيا طبيا يطلب من المرأة طبيا الانتظار لمدة شهرين أو ثلاثة لمحاولة تنظيم حيضها فإن لم يمكن في الأقاتل فهذا يعني أنه لا يلائم جسمها وتنصه بنزئه كما لن يكاو مثالي نفرقو بعد تركيب اللولب بساعات سينبي في أول العيد أفرقني جنم الآدر مكسي بعد, بعد بعد أن سامت ولن أبنك حنا توقف شكي idan kama da bi haddamu in jini al'ada ko jini ya ci gaba da zuwa maka bayan an sa mata wannan abu to fa innaha ta'malu bikin tamyiz to za ka dawo ta aiki da bambancewa fa in mayyazatu in tana iya bambancewa bi annahu damu haidi wannan cewa jinin al'ada ne bayan da aka sa mata abin ɗaukar ciki jini ya zo mata kuma tana iya gane bambanci tsakanin jinin da yake na al'ada da wanda ba na al'ada ba to tanzuru ilan qita'ihi to za ta jira zuwa daukewar jinin nan din kimari tabayyur adadi ayyami haidatiha wato saboda yana iya daukar canji a adadin kwanakin al'adar ta bi sababin tarkibin laulab saboda wannan abin da aka sa wanda yake hana daukar ciki fa in tahurat Tun jinin ya ɗauki ya kuna haibatuha bi adadin ayyamin lati ra'at fiha addama to zai kasance al'adar ta ne gurgudan kwanakin da ta ga jini a ciki wa man yazatu tana iya bambance shi bi annahu dama haidin wannan jinin na al'ada ne fa in da biha in jinin ya ci gaba da dolanci mai yizu ba ta iya bambancewa fa haidatuha al’adakin hannun ya fakat to sai zamanto al’adatta na asali a cikin kwanakin da ta ainihin wato saba mai malayin su su ya faɗa a na nabiyin nan cewa mace ce a farkon jinin al’ada bayan abin da aka sa wanda ke hana ɗaukar ciki sai jini ya zo mata su za su aiki da kyanmiji kyanmiji shi ta gane wannan jinin na al'ada ne ko jini na na ciwo a wannan lokacin shine fain mai ya bi annahu da haidin in ta iya bambancewa ta gane cewa wannan jinin da ya zo mata tabbas jinin al'ada ne to za ta jira har zuwa lokacin da jinin ya ɗauke lihtima da tagayyuru da'a saboda zai iya ɗaukar cewa an samu canji kwanakin al'adarta saboda wannan abin da aka riga aka sa baka in ta yi tsarki to wannan sai kasance haidatta ne bayan kwanakin da ta riga ta zo wannan jini to shine sai na biyu in ku mai yusu ga jini ya zo mata bayan an sa mata abin da ke hana ɗaukar ciki amma ta kasa gane bambanci tsakanin jinin al'ada da yake zuwa mata da wannan jinin da ya zo to sai ta koma zuwa ga asali yanzu idan za ta yi al'ada kwana nawa take kwana ka kaza take to sai ta koma zuwa ga kwanakinta na ainihin wato al'ada kaɗai to shi ne sai ke wata ƙudin ibadatan lati fatat hafi ayyamin lati zadat to sai ta yi ne biya ibadar da ya kubuce mata a cikin kwanakin da ta ainihin wato ta ƙara to sai ya ce wato misli hadhihi al a cikin wannan yanayin yutlabu min al-mar'ati za a nema daga mace ta je ta samu likitoci ta hanyar magani lintizari ko alintizara da muddati shaharaini aw salasati in ta sa abu wanda yake hana ɗaukar ciki jini ya zo yana rikici mata na al'ada idan ta jira wata ɗaya biyu uku ta kasa gane kan abu ta je wajen likitoci shine mai muhawalata tanzimi haidatiha su dora ta akan tsarin yadda jinin al'adan zai dawo ya tafi normal yadda ya saba fa in lam yakun biwasitatil aqaqil in ya zama ko ba allurar da za a yi ko magani da za a bayar jinin ya daidaita koma normal bayan da ta sa abin amfanin hana ɗaukar ciki jini ya rikice to shine sai malam yace fa hada ya anni annahu la ila'imu jismuha jismaha wannan yana nuna cewa abin da ta je ta amfani da shi a taƙir shi ne allura wannan yana nuna cewa jini abin da ta je ta sa a jikinta don kada ta ɗauki ciki bai dace da jikinta ba wato sau a lokacin ana yi wa mace nasiha domin ihi cewa wannan abin kwata-kwata ta cire shi ta haƙura da shi kuma kun san akwai wanda ana yin haka shi abin ma ba kowa da kowa yake karɓa ba ko akwai wanda yana musu akwai wanda baya ne baya musu ko a je a sha magani ko a allura ko a sa abin da za a sa sai a samu kuskure gurin sawa da aka kwana ɗaya biyu wata ɗaya mace ita kanta ita ma sai ta ganta da ciki ta rasa sanin ya akai ana samun wannan matsalar ko ba samu ana samu to shawarar da ake bayarwa sanda duk mace ta biyu za ta amfani da wani magani ko a sa mata wani abu a jiki don ɗaukewar don kada ta ɗauki ciki daga lokacin da ta fara jinin al'ada ya rikici mata a cikin wata uku likitoci kuma suka kasa daidaita abin to ta haƙura kawai ta sa cire mata wannan abu shi ne zaman ta lafiya Allah ya sa an fahimta eh mu je رؤية مشاهات من الدم خلال فترة الطهر بين الحيضين لا يعتبر حيضا هذه استحاضة إذا تمادى الدم بعد استخدام اللولب طوال أشهر بحيث لم تعرف المرأة مرأة بنفسها طهرا من الحيض فحكمها حكم المتحيرة كما بين في المجلس da shi ce na uku shi ne ru'uyat mashahati ko mashahatin min ad-dami me mashahatin min ad-dami mashahatin min ad-dami shi ne nuzul ad-dami fi ghayr al-mawdi' al-dawrah ash-sha'riyah jini ya saukawa mace ba tare da lokacin ka'idar wata yayi wanda jini yake sauka misali yanzu ba muna sha uku ga watan ramadan ba mace ya kamata a ce sai da wato sha uku ga wani wata kuma na musulunci in an shiga sannan jini zai zo mata yanzu wannan watan yana karewa to yana rabawa tsakiya kwana goma sha biyar sai jini sai ya dawo mata shine abin da suke sha yake masha'atin min jini, wato jini ya saukar wa mace a lokacin da bai kamata ya zo mata ba kai lana fatarati tsuhurin bainal ne a lokacin da take tsakiyar tsarki tsakanin jinin al'ada guda biyu sai malam ya ce layi utabaru haidan ba a la'akari da shi a matsayin mai jinin al'ada ne fahiyar istihadatun to wannan jinin nawa na ciwo kin da zaƙin saba kowane wata kike yin jinin al'ada to wata na rabawa tsakiya sai ga jini yayi ne ya zo ba a daga an kai wancan watan ba wannan jinin da ya zo shi ne ru'yatu mashahatin dami wannan jinin hukuncinsa hukuncin jinin ciwo ba jinin al'ada ba ne ana ganewa shi yasa matar da take da irin wannan matsalar in an sake ta in za ta jini uku ne da jini na ɗaya ya zo mata sai ya ɗauke an tafi tsakiyar wata wanda ya kamata sai wata ya sake ƙara sannan jini ne sai jini ya zo wannan jinin da ya zo ba za ta ƙirga shi ba a matsayin jini na biyu in wata ya ƙari in ya sake zuwa ta yi jini na ba zai yi ba ana ganewa shi ne sai malin ya ce idan ta ma da damu idan jini ya ci gaba da zuwa ba da ciki damin laulabi bayan amfanin da abin da ke hana ɗaukar ciki ƙula a shuhurin tsawon watanni da haisu ta yadda lamta a rufin mar'atul nasiha mace ba ta sani ba a kankin kanta tsohuran min alhaid tsarki na al'ada to fa hukunha hukuncin ta hukumin mutahayyara ta hukuncin wacce ta ruɗe ni kama bayyana fil majlisi kamar yadda malam ya bayani a majalisi na ashirin kuma kun ga yanzu ba mu kai ba majalisi na ashirin da nawa ashirin kuma ashirin da ɗaya ko hmm. ashirin المجلس السابع والعشرون wannan wannan sai mun kai shafi na eh, السابع عشر التاسع عشر sai mun kai shafi na talatin da kuma talatin da ɗaya sannan za mu tattaura ita wannan matsalar da kawo a nan ƙasa sai shi likitoci sun faɗi ci annal jinin al'ada ya yi tsawon fasaratin ɗawila lokaci mai tsawo aksarin min alhaddu tabi'i wanda zai wuce a fiye da ka'idar da aka saba na ɗabi'a sai ce yu'arridu mar'ata ila al-isaba bi mardi faqr ad-dam wato wannan yakan kai mace zuwa ga abin da ake ce masa al-isaba da rashin lafiya na rashin jini لذلك سبب أن فإن تكرار مثل هذه الحالة مع المرأة wannan ya maimaitu a irin wannan hali tare da mace ne iddati shuhuri da tsawon watanni yi utabar halatin mardiya tattabil ila wannan yana hukunta cewa wani rashin lafiya ne ya faru akwai buƙatar magani fa yanzu lam yumkin ila idan magani ba zai rufa hada ya an yi annal mar'ata yajibu an tatakhallasa min hadal mani wannan yana nuna to wannan abinda kika je kika sa wanda zai hana daukar ciki dole ne ki kubuta da shi litajanni da nasu hamilu muza'afati li anna Allah ja'ala lil jismi qanunan wa nizaman thabitan to dole sai kin hankali da abin da zai ja miki matsala na raunin jiki saboda Allah ya sanya wa jiki wasu dokoki da tsari waɗanda suke tabbatattu fa idza ikhtalla bi أمر طارئ فينبغي التخلص منه لتعود الأمور إلى وضعها قد كم mutum ya je wani abu ya amfani da wani abu wanda ɗabi'arsa ta asali ta jikinsa ta canza to dole haƙura da wannan abin dan ya koma a kan ɗabi'arsa ta asali na jiki sannan akwai wata tambaya da na ga an rubuto har sau biyu a da na so mu sai mun kai gurin kama na ga akwai buƙatar watakila ko wanda suke da wannan matsalar hukuncin mai jinin al'ada tana iya shigowa masallaci ko ba ta iya shigowa ko tana iya shigowa in mace tana jinin al'ada kamar ta zo irin nan wajen tana iya shigowa masallaci babu komai na makaranta maganin cewa mace ba za ta shiga masallaci ba ko ba za ta karanta ƙur'ani ba duk wannan yana cikin abin da mai littafi ya tattauna an fahimta ne to ka sallah ne kawai ba za ta yi ba sallah ta farilla ko ta nafila amma ta duk ta zo nan karatu ya kawo ta ko tana jinin al'ada za ta shigo masallaci ta zauna a karatu da ita ta tashi ta kama gabanta in an gama Allah ya mu dace kowa da bukatar sa ta alheri Allah ya biya masa yau an dan samu jarrabu na wuta na ga mutane sun dan shiga damuwa a yi hakuri kun san aljanna ma ba za a shige ta ba sai an yi hakuri ko kuwa yauwa wata rana ma nan ba magana mai fanka ko a kowa nan wata rana kabari za a danna shi wannan ka ba maganar mai fanka ko in sai ake man an shiga kabari wannan abin da zaki a nan gurin shi kadai zai taimake ki bayan an danna mutum daga kabari sai koya da bukatarsa ta alheri Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro na shari Allah ka kare mu daga gare shi muna roƙon Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya inda aka fara samun sauki Allah ka tabbatar mana da wannan sauki inda ba a samu sauki ba Allah ka kawo mana sauki Allah ka shirye shugabanninmu Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka sanya su zama rahama a gare mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah kada ka sanya su zama azaba a gare mu Inda aka fara samun sauƙi muna roƙon Allah ya ci gaba da amfani da su don samun sauƙi ga al'umma farashin abinci da yake sauka Allah ka ci gaba da saukar da shi man fetur da yake sauka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da saukar da shi wayannan rigingimu da fitintunu muna roƙon Allah ka nuna mana nan da za su zama tarihi ga ƙasar nan اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك على منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين